يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ranar da kafirai za su yi ido hudu da mala'iku a lokacin mutuwarsu da lokacin zaman barzahu da yayin da za a tayar da su da yayin da za a koro su zuwa wurin hisabi da yayin da za su shiga wuta to babu wani albishir ga wani kafiri a waɗannan wurare sabanin muminai kuma mala'iku za su ce masu haramun ne a gare ku ku sami wani albishir daga wurin Allah